Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da 60 sai kuma kilo hazubu 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 muna kuma iya za ku iya kama mu a alfa rediyo da ke kumasi na kasar Ghana. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurare assalamu alaikum alheri grace abdu ce da baba yakubu makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau litinin 29 ga watan janairu shekara ta 2018 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai Firaministan Yaman Ahmed bin Daga ya zargi 'yan awarin kudancin kasar da shirya juyin mulki. A can kasar Kamaru kuma hare-haren da aka kai a lokaci guda da ake zato 'yan awarin Kamaru ne suka kai wannan harin ya yi sanadin mutuwar mutane da dama ciki har da sojoji da 'yan awarin. Sannan kuma 'yan tawayen kungiyar adawa a Sudan ta kudu masu biyayya ga Rick Mashar sun miƙa sojojin gwamnati goma sha biyar ga ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta red cross kanin labaran kenan magoya bayan tsohon gwamnan jihar kano rabiu musa kwankwaso sun fara takun saka da hukumomin tsaron jiha kan batun shirinsa na ziyartar jihar wadda ta kasance ziyararsa ta farko a jihar cikin shekara guda abinda muke gaya shi police commissioner shine haƙƙinsa ne ya tabbatar ya ba da kariya ga rabin sanata musa hankwaso da sauran magoya bayansa da kuma duk wani wanda ke jihar kano mu dai a namu mataki mun san cewa tsare rayuka da dukiyoyi umma da tsare doka da oda hakkin mu ne illa muna jan hankali da jan kunne ga mutanen gari to zama masu bin doka da oda domin duk wanda ya kokarin ya gwada karfin mu to haka ina tabbatar maka zai fada kuma to sai ku kasance tare da mu domin jin karin bayani muna kuma da rahoto kan matakan da ake ɗauka a jihar plateau na shawo kan tashin hankalin da ake fama da shi a karamar hukumar basa sai kuma maimacin shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed kafin nan ga halin da duniya ta waye gari assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya Firaministan Yemen Ahmed bin Daga ya zargi 'yan alwarin kudancin kasar da shirya juyin mulki bayan sun kwace gine-ginen gwamnati da dama cikin fadar da ta kaure tsakaninsu da rundunar gwamnati a cikin birnin adid mai tashar jiragen ruwa fadar ta kashe akalla mutane goma kana wasu 86 kuma suka jikata ciki har da fararen hula an dan samu lafawar kura yayin da shugabannin yaman suka umarci rundunar gwamnatin su koma a barikokinsu fadar ta barke ne a lokacin da shugaban kasar abdulroba mansur ya yi watsi da bukatar 'yan awalin cewa ya kori daga mutumin da suke zarginsa da aikata rashawa 'yan awarin sun kuma zargi sojojin gwamnati da buɗe wuta akan masu zanga-zangar kin manufofin gwamnatin 'yan awalin da ke samun goyon bayan daular kasashen larabawa tana buƙatar yemen ta koma akan matsayinta da take kai kafin shekarun 1990 lokacin da take cin gashin kanta kafin haɗewa da yemen ta arewa baki ɗayan ƙasar yaman ta faɗa cikin rikice-rikice tun bayan da 'yan tawayen huti masu samun goyon bayan iran suka kwace babban birnin ƙasar sana a shekarar 2014 a can kasar kamaru kuma hare-haren da ake kaiwa a lokaci guda da ake zaton 'yan awarin kamaru da kaiwa a wasu yankuna biyu na masu amfani da harshen turanci wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama ciki har da sojoji da 'yan awarin gwamnatin kamaru ta ce an kashe mata sojoji da 'yan awari da dama an kuma kona ƙauyuka da dama kana dubban mutane sun arce yayin da mayakan awarin suka kai hare-hare akan wani sansanin soja. su kuma sojojin gwamnati sun mayar da martani kan ƙauyukan da ake zaton suna bai wa 'yan awarin mafaka wakilin murya amurka amura moki edwin kidzeka ya ziyarci garin kumbo inda aka ba da rahoton aukuwar hargitsi na baya-bayan nan wasu mutanen ƙauye su talatin yawancinsu yara sun nemi mafaka a wani ginin majami'ar katolika a ƙauyen tadu da ke kusa da garin kumbo a yankin arewa maso yammacin ƙasar mai amfani da harshen turanci hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce zuwa watan janairu dubban 'yan karmaru da ke yankin turanci na ƙasar sun ƙetara zuwa cikin najeriya kuma an ce taimakon da suke bukata na ƙara yawa 'yan tawayin ƙungiyar adawa a sudan ta kudu da ake kira people's army in opposition wato splaio kidan masu biyayya ga rick machar sun mika sojojin gwamnati goma sha biyar ga kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta red cross a ƙaramin filin saukan jiragen sama na coal park a jihar jungle mukaddashin mai magana da yawun kungiyar na 'yan tawayin ta splaio kanar lam paul ya faɗa a jiya lahad cewa goma sha ɗaya cikin sojojin na gwamnati sun ƙi yarda su je birnin juba gudun kwamandojinsu za su musguna musu kungiyar 'yan tawayen sun yi marhabi da shawarar sojojin kuma suka ba su 'yancin zama tare da mutanen da suka rasa matsugunansu a cikin jihar wannan dai shi ne karo na uku da kungiyar na 'yan tawayen splaio ta nuna biyayya ga yarjejeniyar tsagaita wuta da aka sanya hannu a cikin watan disamban bara yayin da wasu bangarori na wannan yarjejeniyar har yanzu ba su fara mutunta ka'idodinta ba in ji gabriel ƙungiyar ta ƙasa da ƙasa ta red cross ba ta tabbatar ko ƙaryata wannan batun miƙa sojojin ba sai dai ta ce ba za ta yi wani bayani a kan tattaunawa da ta yi da ɓangarorin ko kuma nasara da ake samu ba ana kuma shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙasa afghanistan ta ayyana jiya lahadi a matsayin ranar makoki ta ƙasar kwana guda bayan da 'yan tawaye suka yi amfani da motar ɗaukar marasa lafiya dankare da nakiyoyi suka kai mummunan hari a wajen wani ginin gwamnati a birnin kabul jami'ai sun faɗa jiya lahadi cewa adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa 300 yayin da 235 suka jikata a harin da aka kai wa babban birnin ƙasar ƙungiyar taliban ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai wannan harin yayin da yake ba da ƙarin haske a kan adadin na baya-bayan nan a wani taron manema labarai a kabul ministan harkokin cikin gida wayes ahmed barmak ya ce 'yan sanda da dama suna cikin waɗanda suka mutu sai dai bai ba da adadin 'yan sandan da suka mutu ba amma dai ya ce jami'an 'yan sanda talatin ne suka jakata shugaban hukumar leƙen asiri na ƙasa afghanistan masum zai ya faɗa wa manema labarai cewa hukumomi sun kama mutane hudu masu alaƙa da wannan harin bom na rana asabar kana kuma ana ci gaba da gudanar da bincike jigajigan jam'iyyar republican mai mulkin amurka sun goyi bayan kwamiti na musamman da ke binciken katsalandan da rasha ta yi a zaben shugaban amurka na shekarar 2016 na mala sosai amma kuma sai ra'ayoyinsu suka bambanta a kan ko akwai buƙatar majalisun ƙasar su tabbatar da doka da za ta hana shugaba donald trump korar mala sanata lindsey graham na california ta kudu da susanna collins ta maine sun raba gari da takwarorin aikinsu na republican a majalisun kasar a wasu shirye-shiryen labarai a jiya lahadi cewa sun goyi bayan kudiri da galibin wakilan democrat ne suka amince da shi cewa idan shugaba trump ya kuri mala akwai bukatar a sake nazari a shari'ance wasu manyan wakilan republican na majalisar wakilai da suka hada da kevin mccarthy na california da trey godwin godi na mai wakiltar california ta kudu kenan dukkanin su sun amince da yadda hamala yake aikinsa a kan binciken aikata laifi da yake gudanarwa amma shi makati ya ce bai ga bukatar a kafa dokar da za ta kare mala ba da tsohon daraktan hukumar bincike ta fbi labaran duniya kenan kuka saurara To madalla bari mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a jihar Plateau, Najeriya inda rundunar wanzar da zaman lafiya ta bayyana ɗaukar matakin shawo kan tashin hankali da yake ci gaba da janyo asarar rayuka a ƙaramar hukumar Basa. wakili Emma Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani. Rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta ce ta ɗauki matakin da zai samar da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma a yankin Basa da ke nan jihar Plateau. Rikicin makiyaya da manoma a ƙaramar hukumar Basa a cikin 'yan kwanakin nan ya rikide ya koma na kai hari wa juna da ramuwar gayya. A makon da ta gabata an samu asarar rayukan jama'a da dama, an samu salwantar dabbobi da yawa, an kuma kone gidaje da kayan abinci masu ɗimbin yawa yayin da jama'a da dama ke gudun hijira. Shugaban ma'aikatan rundunar wazar da zaman lafiya a jihar Filato Birgediya Janar Muhammad Bello ya ce sun zauna tare da bangarorin al'ummar Irigwe da Fulani sun kuma yi yarjejeniya da zai samar da zaman lafiya a yankin. Eh mun tattauna akan a zaman lafiya kuma an yarda a can basa saboda har yanzu da akwai rashin jituwa game da inda makiyayan za su je su sha ruwa kuma manoman kuma su a wajen magudanar ruwan suna gona rani makiyayan da manoman sun yarda akan cewa ayyuka yanzu a ɗan daidaita kada a zo kada a kawo dabbobi wurin su kuma manoman kada su je su yi noma a wurin sai an sasanta wannan ba iyaka da aka sa da wani doka ta sa bane amma mu saboda zaman tare kuma zaman cewa mun duba cewa wannan shine zai zai tada rikici sai mu muka yadda da su su da kansu wanda makiyayan da suke wurin mazaunin basalo kan gwamnati su da kansu suka yarda cewa kada wayannan su zo su yi kiwo a wurin kada kuma manoman su ma su je can su je su nema ko kuza ko kuma su je suna noma a wurin kuma an yarda haka. To sai dai duk da wannan yarjejeniya an ci gaba da samun rikici da asarar rayuka da dama a yankin. Chief Aweze Doro shine mataimakin shugaban kungiyar raya al'ummar Irigwe ya mun bayani kan yadda za a samu mafita kan lamarin. Abin da za a yi shine idan har da gaske na gwamnati tana son ta kashe wannan abu. Gwamnati kamata ya in an ce wani abu ya faru. Ai za su bi. Ai muna nufin da shugabannin Fulani. In ana son a yi gaskiya in Fulani sun zo sun ce a yaran su ne. To don mai ba za su kawo yaran nasu ba. Saboda haka yana ganin ita gwamnati da kanta ita ce take ɗaura gindi na wannan abin. Ina faɗan wannan gaba gadi. Ko lalon yana nan zan gaya mishi ki gaya mishi cewa ni na ce su gwamnati suna sane da wannan abin shi shugaban kasa ya san da wannan abin. Shi ko shugaban kungiyar Miyetti Allah reshen karamar hukumar Basa Umar da Kare cewa ya yi. To ni dai a matsayina kayi da Allah Kur'ani na rance da shi ina kira da mutanen Filato gaba ɗayan su a haka kai a zauna lafiya wallahi babu wani mutum da ya isa ya hana wani ya zauna a wani wuri kowa nan kasa ne amma idan wani ya ce wani wai ka tafi kai ta kasar ka ne wannan ne yake kawo a yi hakuri a zauna lafiya Allah da ya dace mu yace mu zauna lafiya ya san abin da yake yi. Brigadier Janar Muhammad Bello ya kara da cewa duk da shike shugabannin bangarorin biyu suna ba su haɗin kai kamata ya yi matasa su kai zuciya nesa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. haka yake to sai kuma harkokin siyasa a jihar kanan najeriya inda hukumar 'yan sanda ta jihar ta ce tana kan bakanta cewa akwai barazanar tsaro ga ziyara da tsohon gwamnan jihar rabi'u musa kwankwaso yake shirin kaiwa gobe talata yayin da mukarraban tsohon gwamnan suka ce babu makawa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya aiko mana a juma'a da ta gabata ne kwamishinan 'yan sandan kano rabiu yusuf ya sanar da manema labarai cewa bayanan sirri da rundunar ta samu na nuni da cewa wasu tsagero na yunkurin da fitina a yayin ziyarar da sanata rabiu musa kwankwaso ya ce zai kawo nan kano a don haka sai rundunar ta shawarci tsohon gwamnan na kano ya ɗage ziyarar tasa zuwa wani lokaci da al'amura za su daidaita sai dai sanatan wanda ya shafe fiye da shekara guda bai zo kanan ba ya ce ziyarar tasa na nan daram kamar yadda magoya bayansa ƙarƙashin jagorancin tsohon sakataren gwamnatin kano injiniya rabiu suleiman bici kwankwaso ya yi shirin zuwa kano wajen kwana saba'in da suka gabata kuma shirye-shirye suna nan akan hanya abin da muke gaya shi police commissioner shine haƙƙinsa ne ya tabbatar ya ba da kariya ga rabin sanata musa kwankwaso da sauran magoya bayansa da kuma duk wani wanda yake a jihar kano da haka kuna nazarin waɗancan shawarwari kenan a mu shawara da ba shawara ce bayar amma ba lai bane a ɗauki shawara hakan dai yana nuni da cewa magoya bayan na sanata kwankwaso za su ci gaba da shirye-shiryen tarbasa sai dai taron nasu ya zo daidai da gangamin da ita ma jam'iyyar apc reshen jihar kano ke shiryawa kuma a wuri guda da ke can kan hanyar zariya zuwa kano to ko ita jam'iyyar ta apc za ta janye nata taron zuwa wani lokaci tambayar kenan da na yi wa sakataren jam'iyyar ta apc alhaji ibrahim zakar sarina da za mu yi a nan shine kawai mu ma za mu ba shi shawara cewa ita ta da hankali tarzoma ba shi da daɗi. kenan kuma ba ja da baki na ana kutara. a to haifin wannan ma ja da baya ma bai taso ba domin muna yi ne saboda dalilan harkar zaɓe da za a yi wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar kano ta shirya za a yi zaɓe wanda ake magana ko kungiyar da ake magana dinnan a cikin jam'iyyar mu ta apc take kenan akwai matakan ladabtarwa za ku ɗauka wato ita da harkar demokaradiyya daɗinta shine idan mutum ya ga wannan jam'iyya ba ta yi masa ba yana da dama ya koma wata jam'iyya harkar ladabtarwa gado-gado ne kuma ina so in tabbatar maka ka saurari nan da yan karamin lokaci idan har ba su daina ba ka gani cewa za mu zuba ido shikenan a zo a yi ta abin da aka ga dama ko kuma a'a To amma shiya ta ɗaya ta rundunar 'yan sandan Najeriya da ke nan Kano ta ce shawarar ƙwararru da kwamishinan 'yan sandan na Kano ya baiwa sanata Rabi Kwankwaso na kan tafarki. sai dai hakan ba zai sanya jami'an tsaro su naɗe hannunsu ba dsp samba sakkwato shine kakakin rundunar kwamishin 'yan sanda ai kwararre ne akan harkar tsaro yana da dama ya bada shawara so su kuma kamar yanzu suka ce shawara aka ba su ba dole su ɗauka ba mu dai a namu mataki mun san cewa tsare rayuka da dukiyoyi na umma da tsare doka da oda hakkin mu ne illa muna jan hankali da jan kunne ga mutanen gari to zama masu bin doka da oda domin duk wanda ya kokarin ya gwada karfin mu to haka ikal ina tabbatar maka zai faɗa kuma ba za mu yi sakaci da harkar tsaro da rayukan al'umma ba. Kenan taruka za su gudana bi guda biyu. Ban iya yanke maka hukuncin za su gudana. Kwamishinan 'yan sandan Kano ya ba su shawara su kuma sun ce shawara ci. Tunda ba ni ne zuciyar su ba ta kai su ga ma su ce sun fasa a ban sani ba. Ba za mu jikin zuciyar ba amma dai ba za mu naɗa hannuwan muna kallo ana yama doka karen tsaye ba. za mu iya kokarin mu tabbatar da ma komai wanda ake gudun ya faru insha Allah ba zai faru ba in kuma har wani kokarin ya taka doka to in Allah ya so za a gwada misali da shi DSP Samba Sakkwato kenan kakaki shiya ta ɗaya ta rindar 'yan tsindan Najeriya da ke nan Kano mai hurumi a jihohin Kano, Jigawa da kuma Katsina. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Haka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogonmu ke cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha kusan goma takwas kenan na asuba ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. ɗaya daga cikin abubuwan da jami'an tsaro a Najeriya suka saba yi idan suna neman ƙwace wani abu ta haramtacciyar hanya daga hannun jama'a, kamar yadda jama'ar da kuma ƙungiyoyi suke zargi shine sukan tara Fulani makiyaya, su tafi da su, su kulle, su nemi da sai 'yan uwansu sun biya kuɗin beli tukunna kafin a sako su. A wani lokaci har zuwa riga suke bin su. su kamo su su ƙulla musu wani laifin kowane iri ne duk don dai su samu su sukunin tafiya da su a zo a biya wannan kuɗi na beli kuɗi mai tsoka har ma wani suna 'yan sanda suka sanya ma irin wannan kamu da tsarewa na fulani makiyaya wato arrest for bail a turance wato a hausance kuma kamu don kuɗin beli A wani lokaci kuɗin da ake karɓa daga hannunsu ba ɗan ƙaramin kuɗi ba ne, kamar wasu Fulani makiyaya da za mu faro labarinsu a yau, waɗanda ya zuwa yanzu an karɓe musu kuɗi fiye da miliyan ashirin a cewar ɗayansu. Wani babbansu ya ce zuwa yanzu sun sayar da garken shanu har bakwai domin kawai su kwato 'yan uwansu. A wasu lokutan ba jami'an tsaro kaɗai ba har ma da lauyoyin da suke ɗauka ake haɗa baki a cuce su. Wannan lamari da za yi magana kai a yau ya fara da kama wasu Fulani ne a garin Akwanya da ke jihar Kogi, wai an same su da adda aka nemi kuɗin beli dubu ɗari biyu da suka bayar aka ce su sake kawo wani kuɗin dubu ɗari takwas ya zamo miliyan ɗaya kenan. Daga nan abin ya ci gaba. To a lokacin da suka fara yin tawaye sai aka ce ana tuhumar 'yan uwan nasu da laifin hannu a kai wani harin da aka yi a can jihar Enugu aka yi gaba da su har zuwa yau. Bari na kyale ɗaya daga cikin 'yan uwan waɗannan fulanin ya fara mana bayanin yadda lamarin nan ya faru. Salamu alaikum. Na farko sunana Yusuf Bature. Ni ne kanin wanda aka kama Alhaji Sule da Haruna. To ko za ka yi mana bayanin yaya aka yi aka kama waɗannan 'yan uwan naka? to mu dai abin da muka so ne an zo an kama su a masallaci an ce an kama su da adda da wuka farko dai tukuna kafin mu yi nisa ma a ina ne wani masallaci ne a wani gari ne a kama masallaci a akwanya a kogi state wadon local so da aka kama su kuma aka kawo su idda sai aka ce mana ayi an kama su da wuka da adda amma an nemi mu kawo dubu ɗari biyu mu yi belin su dukan kuɗi ko fulani ne aka eh, kama masu kiwon shanu ko eh to kenan sai muka ɗauki kuɗi muka ba wani aka da ya kawo wani Allah kira shi barista Ali sai muka shigo ya je ya same su yi kokari ya karɓa mutanen nan to daga baya sai aka ce mu ai sai fa mu kawo dubu ɗari takwas sai muka shi a ah, to dubu ɗari takwas nan na menene wani laifi suka yi Wato su waɗanda suka kama sun ne suke neman waɗannan kuɗin ko ku ne kuke magana da wasu mutane Su wanda suka kama su ɗin su suke neman mu ba su dubu ɗari takwas su sake mana ɗan uwa. har muka ce to lalle mu ba za mu iya mu ba da dubu ɗari takwas a kan me. To sai suka dawo kuma aka zo aka taho da su Abuja. Babu abin da muke jiwa suke cewa akwai wata faɗa wanda aka yi a Nimbo. An kama wani yaro ya yi satin saniya kuma aka ce ai shi yaro ya kira sunansu. Sai muka ce tunda su yaro ya kira sunansu me yasa in ana zargin su cewa sun kai hari me yasa ba a gabatar da su gaban kotu an je an ajiye su a firzin har yanzu maganar da nake yi maka nan wata takwas ba a yi komai ba kuma da taimakon dan sanda muka zo muka yi bincike gabaki da ba mu ga gurin da aka kai su a kotu ba wato ma'ana ah, shin wasu jami'ai ne na tsaro suka kama su waɗanne irin nau'in jami'ai ne suka tafi da su su mutanen da suke aiki a officer sas su suka zo suka kama su muka zo muka ɗauki wani lauya ah, ana kira shi sahabi suka zo suka yi suka tunge cima mu kuɗi muka yi muka yi daga baya dai lauya zo ya ɓoye in muka kira shi baya ɗagawa to shine abu ya bamu akwai wani ɗan sanda shi ma haka din dai suka dunga ci mamu kuɗi magana da nake gaya maka nan banda kuɗin da muke ɗauka muke basu mun kashe sama da miliyan tara a kan me kuka kashe har waɗannan kuɗaɗen mutanen da muka ɗauka da ɗan sandan da suka kama su har su ce gobe mu dawo jibi mu dawo haka din dai suka dunga ci mamu kuɗi to ai kuma ya nuna ya za ku wato ma'ana kukan ba da kuɗi ne da tunanin watakila in kuka ba da na goro za a sako 'yan uwan naku eh to suke ce mu kawo na goro su kuma wanda muka sa a gaban su suke ce mu kawo na goro za su samu wannan za su samu wannan haka din dai kawai tuka dunga ci mana dukiya ba mu gane komai ba to ni abun da ina tambaya in ɗan sanda ya kama mutu ya gama sa to ai ya kamata ya gabatar da su a gaban shari'a in suna da laifi ma a hukunta su in ba su da laifi a sake su ta ya za a yi ɗan sanda ya je ya tsare mutum ya kai shi a firzi ya ajiye shi ba maganan kotu ba maganan komai kaga wannan ai zalunci ne ga kunan a abuja a shin Eh, kun san a ina ne su yan uwan naku suke aje yanzu magana da nake maka nan suna a prison ku je prison shin tun da aka kama su tsawon wata takwas din nan kun samu ganin su ko magana da su eh na ne same su a prison na yi magana da su ma'ana wani hali suke ciki to ai mutum da yake a gurin nan in dai ka gan shi kawai bai mutu ba shi kenan ka gode ma Allah ko da yake eh, ina ma tambaya ina so ka gaya mana waɗannan mutayen uwan naku da waye da waye menene sunayensu eh, babban shine yayana shine alhaji sule shi kuma karamin yaron kuma yaron mu ne ana kira shi haruna wani abu da masu sauraron wannan shirin za su so su sani waɗannan 'yan uwan na kume ɗabi'unsu eh, tsakani da allah kai me ka sani game da su to ni ina tabbatar maka wannan yayana, sule ko zagin mutum ba taɓa yi ba kuma duk gidanmu ba wanda bai san halin ba duk mutanen da muke zama da su kowa ya sun halin shi ba mutum mai neman fitina ba ne to mutanen nan mu ba mu sun kome ba kiwon shanu muke yi kuma ba ruwanmu da wani abun nan an zo an ɗauke su dai ana yi siyasa da rayuwansu wace shi da za ka bayar cewa ya kuke kuma mika waɗannan kuɗaɗe zuwa mutanen nan da su kai ta karɓan kuɗaɗe a wajen ku to ka sun mu fulani tunda da ba mu yi karanta ba mutum in muka ɗauki mutum muka sa shi a gaba zai ke mu lalle lalle ku kawo kaza za a je mutane da za a fito da su to kai fulani ba kai makaranta ba in ka samu wanda ya ce maka zai fito da dan uwanka to ai kaga za ka bi sawunci sai muka gane cewa suna yi mana wasa da hankali suna shi mana dukiya da suka gane cewa sun ci mana dukiya da yawan mun kira su a waya ba su dagawa wato kuɗin kuke zuwa misali eh, dama kuna da kuɗi a ne ko sai kun sai da shanu kafin sai mun sai da shanunmu in ba muka sai da shanu mu ba mu da wani sana'a in ba saniya ba amma na ga ga wasu kamar takardun ah, cike kuɗi na banki ah, shin ya nuna akwai cikin kuɗaɗen ma wanda kuka tura ta banki kenan takardun nan da kake ganin nan duk mutane wanda muka yi muka sa a gaba wanda muka ba su kuɗin nan da suka canye kuɗin sai suka gudu suka bar mu kawai a duhu to da Allah ya taimake mu Allah ya kama wani bayan Allah wanda yake tsoron Allah ya je binkishin maganar nan gaba kiɗa maganar nan ba gurin da aka kai su a kai su kotu an ƙi an ji an ajiye su kawai a prison to abin da nake tambaya wani doka ne ya ba polis ya ajiye mutum har wata takwas bai gurfanar da mutum a gaban shari'a ba ta wannan kafa me kuke so ku ga su jami'an 'yan sanda sun yi to mu abin da muke so in dai suna she ai dan uwan mu su yi laifi su gabatar da su a gaban shari'a in suna da laifin za a gani in kuma ba su da laifi duniya za ta gani yanzu na ji kamar kuna tattauna cewa kuna tunanin yanzu dai za ku ɗauki sahihin lauya ba irin mutane da kuke ta tura waɗancan kuɗaɗen ba eh haka ne in allah yadda akwai lawan da muka ɗauka yanzu muna so ya ɗauko maganan nan kuma a binkisha maganan nan sosai a gane gaskiya a gurfanar da su a gaban shari'a Eh, mutanen nan suna da laifi za a gane in ba su da laifi za a gane kuma kaga ajiye nan da aka yi wata takwas kaga wannan aikin mutunci ne aka yi masu ba su da laifi an zo an kama su an tsere su ba su yi wani laifi ba su yi komai ba amma kira da nake yi ina roƙon gwamnati janar muhammadu buhari tun da ya ce gwamnati na adalci ne a yi bincike tsakani da allah mu ba mu so zalunci ko ɗan uwanmu ne iya laifi to ba wanda ya fi doka a Najeriya. Amma a ɗauki mutum wanda bai yi laifi ba a je a dunga yi mishi wulaƙanci a ci mishi dukiya don ana gani mu fulani ba mu je makaranta kaga abun bai kamata haka ba kasance lafiya. To a gaida Malam Iro yanzu kuma ga baba ya kintsa da tashin muhimman kanin labarai. 'Yan sanda sun sako shugaban masu hamayyar ƙasar Rasha Alexei Navalny a birnin Moscow bayan da dubban magoya bayan masu hamayyar sun fi suka yi karfin hali wurin shirya gangami a cikin yanayi mai tsananin sanyi domin nuna rashin amincewarsu ga zaben da za a yi a watan maris da ake sa ran zai faɗaɗa tsawon mulki na shugaba vladimir putin mr navalny ya bayyana cewa an sako shi ne a sako da ya saka a dandalinsa na twitter jiya lahadi da daddare ya ce a ranar wannan rana ya zama mai muhimmanci domin sun wato suna nuna wa duniya cewa ba dukkan 'yan rasha ne suke goyon bayan mulkin kama karya ba tun da farko dai 'yan sanda sun kama navalny ne yayin da yake kan hanyarsa zuwa taron wani gangami da zai yi a tsakiyar birnin moscow kafin wannan lokacin 'yan sanda sun kai samami a helikwatarsa ta moscow inda suka yi amfani da zarto suka karya ofishinsa jama'an 'yan sandan da sun yi ikirarin cewa wani ya bada rahoto na barazana na bam prime minister yaman ahmed bin daga ya zargi 'yan awarin kudancin kasar da shirya juyin mulki wato bayan sun kwace gine-ginen gwamnati da dama a cikin wata fada da ta barke tsakanin su da rundunar gwamnati a cikin birnin adin mai tashar jiragen ruwa To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma nan da awa ɗaya da rabi mu sake shigowa da mu na hantsi lokacin da Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin ta yi shirin da ke tada tsimin jama'a kan harkokin tattalin arziki. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com. za ku kuma iya sauraron shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa ko kuma muhawara a shafunanmu na facebook da twitter kafin mai salama bari mika gaisuwar ta'aziya ga 'yan uwa da abokan arziki musamman iyalan marigayi audun daka domin rasuwar wato solomon audun daka allah ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri